الذين آووه ونصروه وهاجروا معه بسلف وإخلاص ويقين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعتبروا بما قسم الله عليكم من أنباء الرسل والأمم الماضية فإن الله تعالى يقول لقد كان في كتبهم عبرة لأولي الألباب ومن هذه الأنباء العظيمة ومن هذه الأنباء العظيمة أي نبأ موسى وفرعون فقد كتبه الله في الذكر في قوله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستدعب طائفة منه يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضيفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون حاول موسى عليه السلام هذا الموضوع بحث المؤمنين على الاستعانة بالله والصبر على الابتلاء وعدهم بنصر الله كما ذكر الله ذلك عنه بقوله قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون واستمرت الدولة بين الحج والباطل وفي نهاية, وفي نهاية أمر الله نبيه وكريمه موسى عليه السلام أن يخرج بمن معه من المؤمنين من أرض مصر فرارا بدينهم فجمع فرعون وجنوده وكيده وقوته وخرج بآثارهم ليبطش بهم وقال مهكرا لشأنهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لبارزون وإنا لجميع حاضرون وعندما أدركهم على على ساحل البحر اشتد القرب للمؤمنين وظنوا أنه أدركهم وأنه سينفذ فيه مكذبه وفتشه الذي كانوا يعهدون من قبل وقالوا إنا لمدركون عند ذلك كلمهم كريم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بقوله كلا إن من يربي سيهدين ألا يدركونكم بأن من يربي سيجلني ويوافقني لطريق النجاح وتحقق له وعد الله على لسان رسوله وخلق البحر لهم طرقا يابسا طرقا يابسا فلما جاوزه ودخله فرعون وقومه قال إلى هالته وادبط عليهم أمواجا متلازمه قوم فأدركهم آخره وأصحاب موسى ينظرون إليهم وانظر يا عباد الله إلى مشابهة هذا الموقف موسى عليه السلام وثقته بنصر الله في أصعب الظروف وأشد الخروج بموقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما خرج هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه واقتفيا في الدار وخرج الكفار في آثارهما للفتك بينهما والقضاء عليهما حتى وقفوا عليهما وقال الصديق عند ذلك يا رسول الله لو نزل عنكم إلى موضع قدمي لأبصرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثقا بنصر الله ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما وقد أنزل الله في ذلك قوله تعالى فقد نسله الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الدار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنه نصر الله يأتي مع الصبر وفرجه يأتي مع الكرب ويسره يأتي مع الأسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسرا ونلتقي هذه القصة أيضا أن سنة الأنبياء عليه الصلاة والسلام هي الشكر لله عند الرخاء ووصول النصر وذلك بأن موسى عليه الصلاة والسلام قام هذا اليوم الذي عز الله فيه الحق وخجل به الباطل شكرا لله وسامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا بصيامه شكرا لله على انتصار الحج على الباطل على يد أخيه موسى عليه الصلاة والسلام وسنة الأنبياء واحدة وهي جهاد الكفار وإلى كلمة الله في الأرض والنصر من الله نعمة تقاتل بالشكر والدعاء على طريقة الأنبياء لا بالتفاخر والإيجاب وإهتزاز الأعياد وإهداف الأعياد البديهية التي تسمى باليوم الوطني أو عيد النصري فهذا كله من سنة الجاهلية التي جاء الإسلام بالنهي عنها ومما أحدثه الشيعة الشيعة فيه من جعله يوم حزني وما أتى من حيث أن الحسين بن علي رضي الله عنهما أدم يوم الهدن وما أدم من حيث إن الحسين بن أبي رضي الله عنهما حيث تلقيه وقال في السنة في هذا اليوم وما يستحق فيه من الساعة وأوجس فيه البدعة وفيه المحرمات من النجد والنياحة وضرب الأجسامهم إظهارا للجد على قتل الحسين رضي الله عنه ويجعلون ذلك ذكرى تتذكر كل آمين ولا شك أن قتل حسين رضي الله عنه مصيبة نزلت بالمسلمين ولكن مسائل لا تقابل بالجد والبدء والنياهة واللجم فهذا من أمور الجاهلية لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وجد الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وإنما تقابل المسائل في وقتها بالصبر والاكتساب والرجاء بقضاء الله وقدره ولا يجعلها ذكرا تتذكر كل عام وقد كتل من خيار الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عدد كثير ومن أعظمهم عن عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب شهيد الشهداء رضي الله عنه فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة إلا الصبر والابتسام ثمنا بقوله تعالى وبشر الصابرين الذين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وكان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة جلالة وقتل بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما فما كان من المسلمين إلا الصبر والاكتساب فاعتبروا يا أولي الأبصار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله الكائن عباده عز وجل عز وسلطانا احمده سبحانه سرا واعلانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها عند الله يوم القيامة أمانا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس أكلا وأرجاهم ميزانا اللهم صل اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين أيد الله بهم دينه وكانوا على ذلك أنصارا وأعوانا وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه وألزموا أمره ولا تعصوه واعلموا رحمكم الله أنكم قد استقبلتم عاما جديدا وشهرا محرما أكيدا قد خص في يوم الآخر بالأجر الجديد بأجر الجديد الواجر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود صياما يوم عاشوراء أي يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم نجى الله تعالى به موسى وقومه وأهلك به فرعون وقومه فصامه موسى عليه السلام شكرا لله تعالى فنحن نصومه فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام خرج قاصدا لعبوديته أي لمعبوده واثقا بوعد الله فاتبعه فرعون بجنوده فلما ترى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يا ربي سيحيي فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام في بأداة البهر فضربه فانفلت فكان كل سلك كالثور الأبيض وترك موسى ومن معه في رعاج وأمان وتبعهم فرعون وقومه مرتكب الألفظ والعدوان فلما أجركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل آه، الآن وقد أتيت وقبل وكنت من المفسدين أي هذا أي هذا قد حقلت قد أغلق البابا وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء اكتسب على الله أن يكثر سنة التي قبله عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالق اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بكيا وعدوا حتى إذا أدركهم الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين هذا أنا وقد أتيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لباذلون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقصوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون godiya ta tabbata ga Allah malikin kowa da komai wanda ubangiji Allah ne ya halitta kowa da komai ne ya cancanta a bauta masa kyakkyawan karshe yana da masu jin tsoron Allah babu keta da gona da iri shi akan azzalumai ya ce ga lallai babu abin bauta da gaskiya duka cancanta sai shi Allah shi kaɗai wanda zai da abokin tarayya shi kaɗai ke da mulki nasa ne mulki na gaskiya duk wani mulki da kake ganin masu mulki suna da shi arwa ta ba su na ɗan wani lokaci shi ma mulkin wani bangare ne na wasu abubuwan na wani ɗan lokaci Allah shi ne mai cikakken mulki na gaskiya babu abin ya da gaskiya bisa yankin da sai shi ubangijin al'arki bai girma na ce ya lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzon sa ne wanda ya zo da addini na gaskiya kuma a bayyana addini ya yi jihadi ya yaki kafirai da munafukai har Allah ya cika wannan addini Allah kuma ya cika wannan ni'imar a kan musulmi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam fira da nufin Allah ta bada a gare shi da alayensa da sabansa waɗanda suka rungumi annabi suka karɓi annabi suka taimake shi suka yi hijira tare da shi da gaskiya da tsakakken niyya da yakini bayan haka ya ɗan uwa musulmi mu ji tsoron Allah maɗaukaki gaba ɗayan mu mu yi lura da abin da Allah ke kisanta mana labaran annabawa da al'ummomin da suka wuce lalle Allah madaukake yana bada a cikin sa hakika a cikin kistocin da Allah yake ba a cikin alƙur'ani cikin kistocin da kuke gani na alƙur'ani da nake karanta muku nake bayyana muku akwai ababen lura ba kowa ke da lura da cikin da cikin alƙur'ani ba sai ma abokan hankula waɗanda suke da hankali suke da lura a cikin kistocin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta ya bayar a cikin alƙur'ani to Allah mai girma da ɗaukaka ya ce babu ne lura da wannan kistoci sai mutane ma'abota hankula waɗanda suke da tunani amma marasa tunani da marasa hankula ba za su ba su muhimmanci ba da girma domin rashin hankalinsu saboda haka kistocin da Allah ke ba a cikin alkur'ani kistoci ne ababen lura wanda ya kamata mu yi izina da su mu karance su mu sanya su mu ɗabbaka su a cikin ayyukanmu domin Allah ba yana ba da labarin ne kawai don a yi bari a jinjina kai a'a Allah ya ba da labarukan ne wanda suka zo a cikin alkur'ani don su zama da izina da masu hankali su lura su ga abubuwan da ke ciki su daga hane-hanen da wannan kisoki suke nuna ba saboda haka wannan labarukan masu girma da Allah ke bayarwa a cikin alkur'ani akwai labarin annabi Musa da babban kafirin nan Fir'auna hakika Allah ya kaɗaita mana bayani game da annabi Musa babban kafirin nan fir'auna a cikin alkur'ani mai girma a gurare masu yawa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya yi bayani Allah mai girma da kuka yana cewa ina karanta muku daga cikin labarin annabi Musa ya kuma babban kafiri fir'auna ina karanta muku wannan labari da gaskiya ina kikkanta muku shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta masa wannan labari na annabi Musa da kuma babban kafiri Fir'auna wannan kissa wanda ke tattare da gaskiya wannan ko za su zama abin lura ne ga mutanen da suke da imani lallai Fir'auna ya yi girman kai a ban kasa ya yi kaza ya yi girman kai Allah zai son masu girman kai zai son masu tagawa ɗaya daga cikin halayen Fir'auna shine girman kai yana da girman kai bai ya taba wani ya shi bai yadda ba a wani ga wani yau yana da jama'a yana da kaza a shi gani yake ma mulkin misiran gaba ɗaya na shi ne ba wanda ke da iko da misira kai ruwaye ma da suke nan na teku da na nilu shi ne shi ke da iko da su amma Allah mai girma da daukaka ya hallaka shi a cikin abin da yake takama da shi na alfahari da shi da mulki da kadawarsa Allah bai bar shi ba saboda haka Shir'auna ya yi girman kai a ban ƙasa Allah yana kisata annabi sallallahu alaihi wasallam yana kisata mana a cikin alqur'ani lallai fir'auna ya yi mai girman kai ne a ban ƙasa ya sanya mutane ya rarraba su kungiya kungiya daban-daban ya rarraba su saboda ya samu damar mulkin su da ta lafiyar da dama duk lokacin da shugaba ya rarraba mutane gida-gida kungiyoyi kungiyoyi kaza ke kabila kabila mu zai musu cin kasa yadda ya ga dama saboda kansu ba haɗe ke ba amma duk lokacin da suka haɗu kansu yana haɗe wani ba guda ɗaya to za su yi nasara shi kuma zai jagorance su cikin yadda suke so cikin Allah yake so wasu sun haɗa kai ba zai iya musu wannan cin kasan ba fir'auna da dabararsa ta mulki ya rarraba su ya rarraba su ya kungiya sun kuku kuku haka yanzu ya ta su saboda haka auna ya samu daman yi mutu yadda ya ga dama yana rauna na jama'a daga cikinsu yana raunana su yana hallaka su yana kashe ƴaƴa maza yana kuma sokar <coughs> da yara mata yana sanya su ayyuka na bauta su ba maza ne yana kashe su wannan duk yana yin wannan ne wai dan rage adadin bani Isra'ila domin ya san cewa lokacin da suka yawa suka yawa a kan kasa watan wata rana mulkin su sai ya tafi kuma labarin da yake sane da shi cewa wani yaro daga cikin bani isra'ila zai girma ya taso ya girma ya ɓace ya zama sanadin tafiyar mulkinsa shi yasa ya zo yana yi musu haka an jalinci da daman tuni yake yi musu yake yin yanka 'ya'ya maza yana kuma halaka 'ya'ya mata wannan shi fir'auna Allah mai girma da yanzu ya ce ran ya kasance daga cikin mabarnaka Allah ke muna nufin ni bai ba ga waɗannan waɗanda ake raunana a bankasa wanda yake masu rauni ne ba masu karfi ba ne ba su da kowa Allah ke muna son bi baiwa da ɗaukaka a gare su mu sanya su zama jagorori mu kasance kasance ko magada wannan kasan da fir'auna yake wannan zalunci su kasance su ne masu gadon da masu mulkin ka. haka kuma ya faru da karshe fir'auna duk abin da ya yi da rashin mutunci da kashe 'ya'ya musulmi da duk cutar da ya mutu sai da Allah ya tabbatar da alƙawarinsa sai yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya sanya su wa'annan mutanen bari Isra'ila suka ɗaukaka suka zama su ne ke da mulkin wannan wuri, su kuma addini ya tabbata annabi Musa ya ci nasara sannan su kuma aka hallaka su. To da haka Allah mai girma da ɗaukaka wannan abin da yi alƙawari ne fa na gaskiya. Duk lokacin da mutane suka tsaya kan gaskiya to su ke da nasara. Ko komai daren dadewa komai wahalar da suke sha Allah mai girma da dauka yake cewa yi musu baiwa a ban kasa muka nuna fir'auna da shi da hamana da rundunar su gaba daya abin da suke gudu suke tsoron kare tabbata da addini to da addini ya tabbata to da duk abin da ake yi wai dan addini a kawo da cikas addini nan na Allah ne shi ya alƙawarin tsare shi shi ne zai ciyar da shi zai ba shi nasara ko kafirai sun iya ko sun ko so ko mai hasada mai hasada addinin Allah shi ne zai ɗaukaka duk ne mukunta mukuntan ya yi da duk wani irin wakirci ya yi wakircinsa amma addinin Allah ba ba zai kare ba ba zai addinin ba da duk wani abu da kike ji idan ana wa addinin Allah ma irin wannan to addinin Allah ma ya fi ɗagawa domin kamar kana goge kamar dinari ne idan ana wanke shi duk lokacin da ake masa addini to a lokacin ma addinin sama sama wadda aka auna, ya gama jirginsa ya ji abin da zai yi amma Allah ya nuna masa karshensa annabi Musa sai ya karbi wannan al'amari da hakuri da juriya don ibada da kwaɗe da mummunai su tsaya su nemi taimakon Allah kuma yin hakuri a cikin bala'i yake samun su kamar ya biya musu cewa taimakon Allah na nan zuwa nasara na nan kamar da Allah madaukaki ya biya muna cikin alkur'ani annabi Musa yake biya mutanen su yake ku nemi taimakon Allah ku kun ga ta sai mu billah ku nemi taimakon Allah kaga da ya musu ku nemi taimako da wani lawyer ko ruburu ko dan boyi ba ko mai gobe da ita sai musu yayi sai mu billah ku nemi taimakon Allah saboda haka in za ka nemi taimako da agaji da wani abubuwa ba wanda ake neman su sai a gurin Allah kawai duk inda ka je ta jingina ka nemi taimako wanda ka nemi taimako sa rushiya ne shi kanshi yana neman taimako ne wanda ake neman taimakonsa da wanda yake neman taimako a gurin wannan duk sun raunana sun kasa ba za su iya ba gurin Allah kawai ake neman taimako ga nabi Musa ya nuna wa al'ummarsa ku nemi taimako gurin Allah kuma su yi hakuri illal na amanu wa amilus salihati wa wato bil haqqi wa wato bis sabr Ke an yi hakuri ko ka yi imani ke ka haɗu da bala'o'i da ke ba kala kala amma karshe in an yi hakuri akwai cin nasara wal akibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe yana ga masu jin tsoron Allah a yi haƙuri da halin da ake ciki da bala'o'i na jarabawa kala kala wannan alƙawari na Allah gaskiya ne kamar yadda Allah ya wa annabi Musa alƙawari ya cika masa to haka alƙawarin Allah yake duka da al'umma kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin alƙur'ani mai girma ya yi alƙawari ga annabi Musa ya gaya a nan Musa kuma ya gaya mutanen su cewa ku nemi taimakon Allah wasu biru ku yi haƙuri lallai Allah kasanta kasan Allah yana tare da ita ga wanda mulkin bayansa ƙasar nan ta Allah tashi ce in an baka mulkinka ake yin yadda ka ga dama ka zalunci wa'annan ka doki wa'annan wajen wata rana za ka gaba kai bane ke za ka gaba kai bane za ka tafi ƙasar ta Allah ce zai gaje ta ya bai wa bayansa ki mulki na gaskiya na adalci sai kuma nauyin da ke kanka na zaluncin da kai yana nan in ba ya maka aka yi ba ko kada ya maka ya maka ko ta biya su saboda haka Allah ke kaza muna gadon ka ne ga bayin waɗanda muka so daga cikin bayi bayin waɗanda muka so da haka Allah na gane da kasarsa ga wanda ya so daga cikin bayinsa wannan yana nuna cewa lallai duk yanda ka kai ba ka tabbata ba ka dawoma mulkinka ɗan kaɗan ne aka ba ka cikin mulkin Allah kan za ka gutsura maka Allah ya gaji lura wani bangare ne in an ba kana ma mulkin ina ne muke kana mulkin Najeriya ka tabbata mulkin Ghana soja na Nijar ka ga wani bangare shugaban yake ke shugaban Gabon shugaban Gambia shugaban Najeriya ka ga wani bangare ne a ba Najeriya ka ba kowa ya ji da kai ba da kuma da wani ka wani ma baya son ka kuma ba yanda ka iya da shi ba yanda ka iya aka isa a unguwar kuma wani baya son ka ya sani ya sani ba yanda ka iya da shi ai wannan mulkin basarami ne ai Allah ba abin da zai faru sai abin da ya so sai abin da ya so shi ne yake faruwa wanda bai so ba zai faru ba wannan yana nuna maka mulkin da aka baka dan karami ne ka kula kai abin da Allah ya ce domin watan wata rana wal aqibatu lil muttaqin karshe mai kira na gurin bayan Allah da kware mutanen annabi Musa lokacin da bala'i ya bala'i da abuwa suka ce annabi Musa kafin ka zo fir'aun ya cutar da mu yanzu ma da zuwan ka ne naira ta cutar da mu annabi musa ce ke hakuri zan kuka kaɗan allah ya kuce Maki makiyinku sannan ya sanya wa'ansu masu mayewa a bangana su kasance su ne ke mulki suke jagorori Allah ya haka ne dan ya duba ya ga ya bayyana yadda za ku aikata kuma in ya gabatar da ku a cikin jagoranci haka ne wato rigima ya ci gaba da asuwa tsakanin ƙarya da gaskiya a gaske dai Allah subhanahu wata'ala ya umarni annabinsa wato wanda Allah yake masa magana annabi Musa kenan wanda Allah yana wa annabi Musa ya magana da annabi Musa Allah ya umarci annabinsa kuma wanda ya magana da shi Allah din Allah ya umarce shi ya fita ke bar wannan kasa ta mutum da shi da mummunai don gudu da addininsa a kenan mutum na iya gudu Kin abu ya yi gumu ta gumu in gumu ta gumu bayan da ka iya an hana ku kanta an hana ku ibada in ku ga inda za a hijira sai a tafi hijira ga matakin hijira addini sai bayan kun yi da ala kun yi kira mutane suna karɓa ana karɓa idan wani aka matsa muku aka ce ba za a karɓa addini ba kuma kuma da kuka yarda ku yi addinin ba za a wuce ba za ku yi ba aka matsa muku to sai a matakin hijira kenan amma ba haka kawai mutane su tafi gorori su tafi wata abubuwa ba addinin gashi ana yi ga masallatai ga makarantu ga masu da'awa ga wuraren wa'azi ana karatu mutane na karɓar addini suna fahimtar addini wasu ke za su hijira abin da ya jami wannan duniya ke na a wannan da lokaci masu yi na kurkuku da ko yake faruwa a yanzu a kawo wajen su zuba ke su ce wai sun yi hijira za su yi jihadi ai matakin jihadi hijira kawai kanta tana da matakinta sai an matsa muku an hana ku yin addini. an ce ba isa ku yi ba wannan addini na musulunci sannan ku kungiyar ku yi hijira ku da jagora sannan kuna da shiri kuna iyawa sannan za su yi amma in kuma ba ku da shiri ba za ku iya ba Allah ne ya yarda ku ta da hukuma ba domin ku har ku yau ku halaka ba ku da karfi ba ku da mutane da za ku yi rigima da zan ku ce kuma za ku yi rigima da gwamnati da jirage da abubuwa wanda yake kai da muka ne ga halaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka shekara goma sha uku yana yin da'awa aka bai kuka da shi ana keke sakonsa ana musu fi kone irin mulkunawa ga Ali Yasir annabi ya zo ya same su an daure su aka yi musu azaba suka ce ya manzon Allah taimako agaji ya ce izgin Ali Yasir fa inna maw'idukum aljanna ku ya hakuri yan gidan ya dan yan gidan ya ce ku ya hakuri sakamakon ku aljanna da ba karfin da zamu iya wanda da gwamnatin kafirai a Makka haka annabi ya hakuri ya jure ya bi umarnin Allah har Allah ya tabbatar da nasara sannan sai Allah ya ce annabi yi gida da kisa mutanenka ku yi jira annabi ya jira da shi da safai sai koma madina dan aka kafa gwamnati ake karfi aka samu mabiya da wanda imani ya zauna a dukiyarsu aka samu makami da karfin iko sannan mun duk haka musu zo sun cin har kafiran nan ba sai da kafiran suka fara mata musu suna zo suna a a kan din ma da kuke ba ku ba ba za ku yi addini ba kan sannan sai Allah ke tunje muka izini karama ba tsokana musulunci ne tsokana musulunci Allah da ya ba Allah ya hana yin tawaye da shugabanni annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya tawaye da shugabanni to zai mutu irin mutuwar jahiliya zai mutuwar kare a karofi sai da daraja sai da kima kana wa ma karkata ta same shi ya zama kafiri karkata Allah karkata ta zuciyarsa kala ma zabu azagallahu kul azagallahu ku. lokacin da suka karkace sai Allah karkata da zuciyarsa fara ka zuci kawai kuma ya zama komai kuce ne so da haka yin tawaye ga shugabanni musulunci bai san shi ba musulunci bai yi umarni da a yi waye ba so a yau ba musulunci da yin umarni a yi waye ba ya ba ta kare ina da ya ce a tawaye bai ma ce a tawaye ba can bai ce a tawaye ba to ya aka kare da ya ce a tawaye kana jin za ka lafiya a unguwa ko a kasashe ko a jihohi musulunci bai daga yin tawaye ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko da shugaba ya doke ka ya kwace maka zuciya kan ke maka tawaye sabai suka je ba za mu yi fada da su ne rigima da su ba annabi yake sam hakkin da Allah ya dora musu su yi musu biyayya A san السمع والساعة تجي في مسكاعة في abin da aka ce bil abu, a cikin ayyuka na kwarai na kyautatawa ku yi musu na ku hakkin da ke gare su ke kansu ku roƙi Allah ku roƙi Allah shi ya ba a ƙarshen zamani annabi ya ga sahabbai sallallahu radiyallahu anhu cewa za ku ga fifi ta kai a wurin masu mulki amma annabi kai su yi rigima da su ba da suka je za su yi rigima ke ke samu ya haƙuri haƙuri sanar da ni'a a tafsir al so da ka haka musulunci ya shar'anta musulunci ya yi umarni da biyayya da shugabanni ya yi umarni da yi musu da'a da ji da karɓar abubuwan da suka zo da shi matukar abin da suka zo da shi ba kafo ba ne wannan abin ko in abin da Allah ya yi umarni ko ko so da suka tsara suke umarni da shi matukar bai sabawa shari'a ba to Allah ya ce ka bi umarnin ko da dokokin hanya ne da ake rubutawa a gane a nan zebra ne ake nan da za ko duk wanda ya zo gurin su ya tsaya masu wuce ya tuci dole ne ka bi a shari'ar Allah in ka saba ka samu kaje ai shugabanni ne saba wasu ne masu zane dokokin hanya rostanci da zuwa ya kuna saba a'a ka saba Allah ne domin Allah ne yake a cikin hawa biyun rasu wa ulil amri minkum ku ji umarnin shagumato ko tsarin da suka tsara wasu tsarbe ta ba Allah ba bai saba kariyar Allah ba wajibi ne kai in ka saba wannan umarni ka saba Allah ne domin jin zuwa gabanni jin Allah ne jin ko don Allah ne sallallahu alaihi wasallam to da haka yi ayyuka na kwarai mu lura da abubuwan da Allah mai girma da dauka yake tsintanta mana a cikin alkur'ani sarakar fir'auna da annabi Musa ya fita da mummunai a cikin wannan ya fita da mummunai ya hanyar teku ke fir'auna ya tara rundunansa da dukkan kaifinsa da karfinsa ya fita wajen ya jamba ya yi jamba a kansu yana neman ya bai yankan shi a nan shi yana gani ai wannan guda nawa suke ya nuri su za mu gama da su kawai in ta yi ai jama'a ne yan kadar ai mutum mutatar da mu ai wannan za mu cikin kalli kalli da lura sai mun gama da su shi da tinkawo da alfahari ya fita kaga musulmi ba za mu ta yaki da alfahari ba su suna fita ne cikin neman taimakon Allah da neman agajin Allah da kuma neman ɗaukar kalman Allah ba don wani abu ba amma Fir'aun ya fi cikin alfahari ya tsananta al'amarin mummunai sai Allah kuma ya kunyata da shi lokacin da suka zo bakin teku mummunai ga fa halin tafiya ga halin da ake ciki abu ya kai abu suka yi ma tamani an da ga fir'auna tun a bayansu suna hangen shi da jama'a ta runzunarsa suna ganin za su je tare da su suka ce inna la mudraku ai yawanci an tare da mu ko ga fir'auna nan zai cin mana an annabi Musa jagora jagora sai ta kalla na mai ya rabbi tare da ni akwai ubangiji na zai kire da ni ba zai bari fir'auna ya same mu ba shi ya ce mu biyo nan alƙawarin nasara yana tare da mu gaskiya ita za ta fi nasara fir'auna da ya kamo hanya ya biyo su annabi musa ku ji abin da ya ce in mu ne shugaba ba ake son shugaba in lokacin da mabiyanka za su ɗan ragana karfafa su ko da abin nan akwai razana ki ciki karka nuna ragana domin in ka ragana su ma sai su wace su ragana saboda annabi musa ke sam ba zai same mu ba so na da zai da al'amarin Allah cewa Allah zai taimake shi zai ba shi nasara Ko haka jagorori suke haka gabanni suke shi lokacin da wani abu na birgiji da zai na al'umma sai musu ke ina ku daga karfi ku daga kijewa ba abin da zai same ku saboda haka annabi Musa ce ina ba zai same mu ba ubangiji yana tare da mu yana tare da mu da nasararsa da taimakonsa da agajinmu da karya kuma makiya Allah wannan fa shine hanya na gaskiya hanya na cin nasara Allah kuma ya cika alkawarinsa ta harshen manzonsa ya tsaga musu teku buji kawai cikin Allah ya mu annabi Musa biji nan biji gogin nan da sallarka ya biji gogi ya tsage kawai hanya Allah Musa shi da mutanensa suka wuce suna sawa sai auna kawai shi kuma yana zuwa bakin ruwan nan mutanen suka shigo sai da suka gama shigowa gaba daya su kuma mutanen annabi Musa sun kai gaba sun kai can sun haye shi kuma mutanen su gaba daya su kuma nan sun gama shigowa suna shigowa sai Allah ya hada da gaba ɗaya ya rige da ku gaba ɗaya igiyoyin ruwa suka bi da su halaka su ku duba ya bayan Allah irin wannan al'amari yanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma yi juriya ya karfafi abokinsa Abubakar sifiku Allah ya dade yarda da shi ya karfafe shi lokacin da suka shiga Allah lokacin da Allah ya musu umarni da su yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki sayyidina Abubakar suka tafi suka boye a wannan kogon jira suka boye wa kafirai su ma kafirai suka nemo tawaga ana neman annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Abubakar wai sannan suka yi jam'a a kansu su gama da su har sai da suka zo bakin gurin bakin gogon suka tsaya suka rasa inda suka yi saboda akwai masu jin diddigi akwai masu jin diddigi kafa kawun kafa kawun suna jin shi na aka kaka ina suka taka sai da suka zo bakin gogon Allah ya ci bace da su yanzu ka kasa taimakon Allah da nasarar Allah ba wani bane taimakon wane ne taimakon Allah ne Allah ya hana su sun koyi kansu shi kawai kawai ya ga rasa sai na abu ka yace wallahi da kun kalli kafar nan su kalli kafar ka haka da sun gano annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu yake cewa abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sidna abubakar ya ce dukkan maninka eh wanda Allah shine na hukunci mutum biyun da Allah shine na hukunci ai ba wanda za su yi mana da na zuwa sai dina abubakar sai ka ce bakin ciki ka ji babban sahabi sai dina abubakar babban dan babba wanda yake a cikin wannan al'umma in ka kira annabawan Allah kaf da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne gare da sai na abubakar kaf duniya duk da gaban ko ta ce, in dai ka jira annabawan Allah da manzannin Allah ba ne gare da abubakar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suke hijira a yau an samu wasu mutane su suke zaki ya ko ba za mu tabe ba mala ka zaki masu girma masu karanci wanda Allah ya nasa da yarda da su da san su sannan ka zage su ka zauna lafiya ba za ka zauna lafiya ba Allah ba zai barka ka zauna lafiya ba kai ka duba mana malam ko wani birkiyar komanda ka zaga kai ka lagi bidiyo ko kai waji bidiyo wani aiki aiki ka gani ka gani za a yi ba ai ana iya tuna ko abubuwa da suka faru can baya bidiyo ne kawai wani abu ya same shi ya aka ana da labari shekaru can baya da nisa ai ba to balle ka zagi sai ina abubakar umar usman ka zage su aliyu mu'awiya ka tafi wannan bayan Allah na kwarai sannan Allah ya barka wala ba zai barka ba ko nan da kake ganin ta ce tana to ba za ta ce ba ba za ta ce ba saboda haka sai na abubakar Allah ya girma da daukaka ya kare shi da annabi sallallahu alaihi wasallam har suka fita suka tafi inda za su addini ya girmama ya ya ci nasara dan dai wannan nasara yana zuwa ne daga Allah in an yi hakuri kyau farin ciki yana zuwa tare da farin ciki to akwai farin ciki na nan zuwa duk tsanani akwai sauki na nan zuwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nasara tana zuwa tare da hakuri farin ciki na bakin ciki in ka same su akwai farin ciki na nan farin ciki man ka same shi ka tabbata wani lokacin akwai za ka samu bakin ciki ai duniyan juyi juyi ne eh watilkal ayyamu mujawiluha bainan nas watan wata rana a sha zuma wata rana a sha matashi yawa ba kullum ake kwana akan gudu ba wannan wata rana sai ka samu wani bala'i ya same ka wata rana kana barin ciki wata rana ka samu kanka cikin bakin ciki haka Allah ke ciki da abubuwa wanda suka hakuri suka bi Allah suka daure suka ci jarabawa sai Allah ya ba su nasara ya ba su lada keki wanda ka wannan kissa tana nuna mana cewa sunan annaban Allah gaba daya iri ɗaya ne domin mabubbugan mabubbugan sakon daga guri ɗaya ne daga gurin Allah ne magungunan sakon annaban Allah dukkan su gaba ɗaya halayyar su ɗaya abinci iri ɗaya so da magungunan darasin daga guri ɗaya ne daga gurin Allah ne so da wani abu farin ciki ya same su sai su gode wa Allah don haka ne ma annabi Musa alaihi salatu wassalam kafin da Allah ya tsayar da shi ya halaka Fir'auna ya yi azumi ta wannan ranar so da Allah ya dago gaskiya ya taɓa da tsalla ya godewa Allah ya yi azumi haka haka ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya azumin wannan rana ya umarci al'ummarsa da yin azumi don godiya ga Allah da Allah ya taimaki gaskiya akan tsalla ta hannun annabi Musa shi da annabi Allah ta fada gare shi yana cikin sunan annabawan Allah sunan annabawan Allah da guda ɗaya ne Shi shine su yaƙi kafirai su tabbatar da kalmar Allah sannan da nasara daga Allah nasara daga Allah kuma ana jin tare da gode masa da yi masa da'a annabawan Allah ba ta alfahari ba ta jiji da kai ba wai kirkiran jidoji da bukukuwa daban-daban wanda ake yi ba a yau za ka ga mutane wai saboda wannan wai a wannan wata ma in suka yi wasu baƙaƙen kaya a wannan wata, wai saboda wannan al'amari eh na ashura yake sunin a wannan wata wannan wata bakatan ta ce ta don Allah ne ne ko an an nan idan ka je jinwe ya ne da kudu in an mutu mutuwa ko kwani bakon ya mutu kalle ko wanda ke kallon ta shi ko da suka tabbata da kudu din nan wani irin ta ce ko ka je suke wa, ka ta gina ku ta zama ɗaya da ta Allah to wani kuma wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu saba musu miki yayi al'amari irin nasu har na bukatun cike ta wani da musiba ya same su Wannan ta san kudu sun san kudu sun san yadda suke yi a tuna ma uniform ma wai dan an maka mutuwa kan uniform kan uniform kai wani aikin Allah ne Ka aiki musulmi bane uniform ya zama yi wai da a jana'iza da komai a uniform ba aiki musulmi bane aikin Allah ne ko ka kuma ka ji ma ce baki baki a ce muka mu abu a a amma shi ne ke sa bakin kaya yadda zuciya take baki shi ne Allah ya mutu sakamako kuma da bakin kaya tun ma mai ganewa ya gane ina fata an gane to da haka wannan al'amari da bidiyoyi da suka kirkiro da bukukuwan wai ajura wai an gaza sai ina husaini wannan al'amari ne na jahiliya da dukan kawuna duk wanda yake ganin wannan wata za ka ga suna dukan kansu da kaka da adda suna buga kawunan su suna jin ciwuka wai wai so da kwatin cikin kashe kusai yanzu haka shari'a take shari'a ba ta umarni da wannan ba shari'a in wani abu mummuna ya same ka ka yi haƙuri ka nemi a gurin Allah shi ne abin da shari'a ta ce ba wai mutane su zo su dinga dukan jikinsu suna wannan abubuwa na fiya da dukan kunci da mari da ga riga da yagan aljihu da ko riga ko su dinga cin aske gashi a shari'a musulunci ba ke da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ni babu limarin shirya gunkinsa ya gaggata da kururuwa irin ta jahiliya abinda musiba ake binta da shi shine ka yi hakuri ka nemi ladanta ko kuma neman sakamako daga gurin Allah so da haka wannan al'amura da suke yi, duk shekara wannan al'amari ya munana ba musulunci ba ne musulunci yana da iduka guda biyu ne kawai daga sallah ga ko sallah karama kuma abin da ake kira idi shi da duk abin da ke mai suwa to su aka ce ta mai mai jawa ke kira da shekaru kaga wannan ba musulunci ba ne ba shari'a ba ne ta kuma ai an kashe manyan sahabbai manyan sahabbai Adam, bai an kashe sai dina ali kai an kashe sai dina umar hotel ya umar ne ya fi usmanu ya fi aliyu Ya shekarsu ba wani kula ba wa wa'annan manyan sabai kaf su hudu din nan a dulladan din nan sun bi kowa a cikin wannan al'umma gaba ɗayan su kai da ya kunta ma kowane da ya fi kowa duk dukkanin al'umman nan gaba ɗaya amma fa an kashe sayyidina umar an kashe usmanu an kashe aliyu an kashe hamza amma annabi mu sallallahu alaihi wasallam kawai sabo ka kin kaba da yi irin wannan abun ba wai mu kai da ban yake da su mu ba mu ce ban irin wannan ba da suke da suke yi ba Shi a kan mu kai kawai A'a, ba shari'ar musulunci bane da kanu ya kafa da kika gane ba shari'ar Allah bane ba musulunci bane so da haka wani al'amura da suke na wannan watanni suna wannan abubuwa ba shari'a bane su sanya kirkirarren al'amari ne mu lura ya mutu ma abokan hankula wannan wata Allah ya umarnin ashura da yin azumi in mutum ya azumin wannan ranar ashura din nan to Allah mai girma da kwata ta bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne kankare mata zunubin shekara guda daya to da haka wannan al'amari ne tsere da Annabi Musa da Allah ya yi da taimakon gaskiya da cin nasara na mummunai to wannan alƙawari haka yake to da haka mu lura mu bi wannan al'amura da lura da bi tsaf cikin wannan al'amura Allah bai buƙatar masu zalunci karshen baya yin kyau saboda haka mu abin da Allah ya ce mu bi umarninsa ina roƙon Allah da yi da ku Allah ta karɓa mana ibadojin mu ya karɓa ayyukan mu ya gafarta mana zunuban mu